Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25,31,41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalol FM. Da tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe a akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka. Yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da sahaba Imam Aliyu da sauran abokan aiki muka sake da muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau talata shida ga watan Yuni na shekarar 2017. A shirin namu na yanzu za ku ji cewa matakin da hukumar shari'a ta Najeriya ta ɗauka na mai da wasu alƙalai bakin aiki ya janyo cece ce. A yau muna son mu ji ra'ayoyinku kan wannan batun. Shin ya kuke ganin mai da waɗannan alƙalan bakin aiki da aka yi duk da cewa ana zargin su da cin hanci da rashawa. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga jamhuriyar Nijar amma duk sai bayan labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Ministan harkokin cikin gida na ƙasar Faransa Gerard Colom ya faɗa yau talata cewa mutumin da ya kai wa ɗan sanda hari da guduma a harabar coci mai tarihi ta Notre Dame a Paris talatan nan ya ce hakan ramar gayya ce ga Siriya. Minista Colom ya ce katin shaida da aka samu a jikin maharin ya nuna cewa shi ɗalibi ne ɗan asalin ƙasar Algeria. ofishin mai gabatar da kara na gwamnati ya ce bangaren yaƙi da ta'addanci na ofishin ya fara bincike kan harin wadda ya auku a daidai lokacin da 'yan sanda suke sintire a makekin wuri da ke gaban cocin mai farin jini ga masu yawon bude ido Runar 'yan sanda ta birnin paris ta ce wani ɗan sanda ya harbi maharin ya jikkata shi bayan da ya kai hari da guduma kan wani ɗan sandan ministan cikin gida na faransa ya ce ɗan sandan da aka kai wa harin yana kwanciya asibiti yana karɓar jinya A halin da ake ciki kuma murya Amurka ta fahimci cewa wani mutumin Australia ɗan asalin ƙasar Somalia wanda ya kashe mutum ɗaya kuma ya yi garkuwa da wata mace yana da alaƙa da wasu sanannun ƙungiyoyi guda biyu na mayakan sa kai. An kashe mutumin mai suna Yakob Khairi a musayar wuta da 'yan sanda jiya Litinin bayan da ya kashe ma'aikacin wani gidan haya a birnin Melbourne sannan ya yi garkuwa da wata mace a ɗaya daga cikin ɗakunan da ke cikin gidan. sai dai 'yan sanda sun guda uku sun jikkata a musayar wuta da aka yi. Ƙungiyar mayakan sa kai ta ISIS ta ɗauki alhakin kai wannan harin. 'Yan sandan ƙasar suka ce suna ɗaukar wannan lamarin a zaman batu na ta'addanci. Duk da haka, rundunar ta ce ba ta wato ba ta ga saƙonnin da za su nuna cewa Kairi yana bin umarnin wata ƙungiya daga waje bari. Ma'aikatar Shari'a ta Amurka ta kama wata ma'aikaciyar gwamnati ta wucin gadi kan zargin ta baiwa wata kafar yada labarai ta intanet bayanan sirrin gwamnati. Jiya Litinin ne gwamnati ta bada sanarwa hakan a kuma daidai lokacin da wata kafar yada labarai a intanet da ake kira Intercept ta buga wani labari da ya nuna sashen leƙen asiri na sojojin Rasha ya yi ƙoƙarin yin kutse cikin kundin sunayen masu jefa ƙuri'a na Amurka kamin babban zaben ƙasar da aka yi bara. wannan labari yana ƙunshe ne cikin bayanai da gwamnati ta ayyana a zaman na sirri wata takardar shaida ko ta rantsuwa da FBI ta gabatar wa kotu ta ce ma'aikaciyar mai suna reality lee wina ta amsa cewa ta yi kofin bayanan sirrin na gwamnati ta aikiwa wata kafar yada labarai kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley ta yi kashirin cewa gwamnatin Trump za ta fice daga cikin hukumar kula da 'yancin bil'adama ta majalisar muddin hukumar ta gaza aiwatar da sauye-sauye. Ms. Nikki ita ce jakadiyar Amurka ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta 29 amma ita ce ta farko da ta taɓa yin jawabi gaban hukumar kare 'yancin 'yan adam ta majalisar. Jawabin nata da ake kallo a zaman mai tsanani da alamun ya yi tasiri a kan wakilan hukumar su bakwai. Ta soki lamirin hukumar kan abin da take gani kamar nuna son zuciya ko bambanci da take yi wa Isra'ila. Ta ba da misalin cewa hukumar ba ta taɓa gabatar da ƙudiri tana Allah wadai da ƙasar Venezuela ba, saboda mummunar keta 'yancin bil'adama, amma ta zartas da ƙudurori biyar cikin watan Maris akan Isra'ila kaɗai. Amurka da Isra'ila ƙawaye ne. Hukumomi a Washington sun jima suna zargin hukumar da nuna son zuciya domin ta fi mai da hankali a kan Isra'ila kan zargin tana keta 'yancin bil'adama, ciki har da yadda take gallazawa Falasɗinawa a yammacin kogin Jordan da ziran Gaza. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi amfani da shafinsa na Twitter a daren jiya Litinin wajen sake yin kira da haramta wa mutane daga abin da ya kira ƙasashe masu haɗari shigowa Amurka yayin da kuma ya cicciki abin da yake kallo a zaman ƙoƙarin daɗaɗawa ta wajen sassauta dokar farko da ya kafa wacce ta hana rukunin mutane daga wasu ƙasashe da galibin al'umma su musulmi ne zuwa Amurka. Wannan ya biyo bayan wasu rubuce-rubucen da ya yi a Twitter farkon jiyan yana aza laifin sassauta dokar ta farko akan ma'aikatar shari'ar Amurka. wacce sakawa dokar da ya sakawa hannu bayan dokar farkon da ya kafa ta sha kaye a kotu. Dokar ta farko ta haramta mutane daga ƙasashen Iraki da Iran da Siriya da Libya da Yemen da Somalia da Sudan shigowa Amurka na tsawon wata uku. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu haka dai ana shirin kai ruwa rana tsakanin mahukuntan Najeriya da ke kula da sashen shari'a da kuma sashen zartarwa da bangaren masu yaƙi da cin hanci da rashawa dangane da matakin da hukumar kula da harkokin shari'a ta Najeriya ta ɗauka na maido da alƙalai bakin aiki bayan da aka zarge su da cin hanci da rashawa. Wakilan sashen Hausa Umar Faruk Musa daga birnin tarayya Abuja ya aiko mana da wannan rahoton. tun farko dai babban mai bayar shugaban najeriya shawara kan sha'anin hada-hadar kotuna mr okoy obana obla ya bayyana rashin jin daɗin gwamnatin tarayyar najeriya akan wannan matakin da hukumar shari'a ta ƙasar ta ɗauka yana mai cewa tamkar kafar angulu ne ake yi wa yaƙi da cin hanci da rashawa a ƙasar inda yake cewar babu dalilin da zai sanya a dawo da waɗannan alƙalai gurin aikinsu a daidai lokacin da ita hukumar ta shari'a ta najeriya ta san ana yunkurin gurfanar da dukkan su a gaban ƙuri'a kamar da doka ta tanada To amma sanarwar da hukumar shari'ar ta Najeriya ta bada ta hannun Mr. Soji Oye, babban daraktan da ke kula da bayar da bayanai daga ofishin, ya ce biyar daga cikin alkalan guda shida ne aka ce su dawo aikinsu. Ya ce an yanke wannan shawarar ne cewa alkalan su dawo aikinsu saboda an lura cewa babban lauya kuma ministan shari'a na Najeriya wanda tun farko shi ne nemi a dakatar da su daga aiki domin a yi shari'a a su bai shirya yin aikinsa na gurfanar da waɗannan alkalan a gaban kuliya ba saboda haka babu dalilin da zai sa a ci gaba da hana su aikin su ba tare da kuma an yi shari'ar da ya kamata a ce an yi musu akan zarge-zargen da aka yi musu ba to akan haka daya daga cikin yan kungiyoyin da ke fafutukar yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya Dr. Ahmed Sale yake bayyana min Afreda ne da shi da Abuja cewa lalle wannan babban matsala ce ga yunkurin yaƙi da cin hanci da rashawa da 'yan Najeriya suka karɓa kuma yasa suka zaɓi gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari. Irin a nuna 'yan Najeriya cewa wato fafutuka da kuma gwagwarmaya da shi shugaban Muhammadu Buhari ke kan yaki da cin hanci rashawan kamar dama abin da su ba su goyon baya da wannan ba so shi da ake nufin cin hanci rashawa na yakan masu yakanta so saboda haka mu a ganin mu abu ne wanda ba kan ka'ida ba idan mutanen nan wato alkalan nan da muke faɗa aka kama su ga alamar shaidu ta bayyana zahiri da kudaden a gidajen su kuma bai dace suna da wani matsayin position din kudin nan ba to ya kamata an hukunta su shi ya sa muke kiran kotu na musamman cewa a samo independent court din nan wanda special court na hukunta wayannan mutanen da yanzu ba samu wannan cece kucin ba to amma ita hukumar shari'a na cewa shari'o'in nan sun dade ba a ga masu waɗansu alƙalan ma ba a gabatar da su a gaban kuliya ba domin a tabbatar da laifi ko zarge-zargen da ake musu don haka ci gaba da hana su gudanar da aiki tamkar ba adalci bane gare su a matsayin su na 'yan kasa kuma alƙalai eh ni makarin kaina na samu wannan labarin amma na yi bincike na na je je ma'aikatan wato 'yan sanda farin kaya na yi tambaya kuma aka ce mini gaskiya sun kai su gaban kuliya to su din ne su alkalin su suke ta wasa da wannan wato hukuncin in ba haka ba su ka sun kai su yi aikin su yadda ya kamata. Dr. Ahmed Sale kenan daya daga cikin mambobin kungiyoyin da ke fafutukar yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya a tattauna da ne da shi a Abuja. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya. Ina mafita halin ya sama gangayya sama gangayya sama gangayya. Madalla a gaida Umar Faruk Musa, yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan shin ya kuke ganin mai da waɗannan alƙalan bakin aiki da aka yi duk da cewa ana zargin su da cin hanci da rashawa. Amma kafin mu buɗe layukanmu ku shaƙata da wannan waƙar. da shehu sai mutum ya bar wasiya har sa abubakar sai da ya bar wasiya sa awo da ma ya bar wasiya da sai ma ya bar wasiya janar abbas ya bar wasiya janar murtala ma ya bar wasiya ai sun ce su biliyan ku rike amana mutum sai wa kowa ya rike amana da marilan duniya kambaraya Allahu jalla ga kambaraya Najeriya ce ce ga tambaraya Najeriya ce ma ta sun amana Da sai mu sai mutu ya bar wasiya Ka Abubakar sai da ya bar wasiya Sardauna ya mutu ya bar wasiya Kanar Murtala ma ya bar wasiya Janar Abbas ya bar wasiya Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To mun samu kira na farko daga lafiya. Assalamu alaikum suna na shafa kacin magaji danya Musa a kuma jihar Nasarawa malama Maryam barka da yake. Malam shafa kana lafiya? Alhamdulillah malama Maryam Allah ya tabbatarwa da alheri Allah ya sa kuma mu zauna lafiya a wannan kasa namu Najeriya. Amma aman to me ra'ayinka? Wato abin da yake faruwa a wannan kasa namu Najeriya kin san ita Najeriya akwai dan bowa akwai dan mora. Hmm. yawa dalili kuwa shine in ba kana da in ka aka ce kana da uwa a murhu a wannan kasa namu Najeriya har yanzu to gaskiya fi sabillahi ba wani abun da zai faru da kai mutum ɗaya ne a ƙasar nan shine shugaban ƙasa shine kawai kwaya ɗaya kwalma kwal shine kawai yake yaƙi da cin hanci da rashawa a wannan ƙasa namu Najeriya amma duk mutumin da kika gan shi a wannan ƙasa duk shugabanci to ba maganan yaƙi da cin hanci da rashawa kan shi sai dai kawai a koyaushe To Malam Shafa lemun gode da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je ya wuri. Hajiya am um, aiki. Barka ka dai da wa muke magana. Eh, kina magana da ɗan Asaba mai fata ya wuri. To Malam ɗan Asaba muna jan ka. To gaskiya wannan labari da na ji gaskiya ya ta mini da hankali. Hmm. A dai lokacin da shugaban kasa ke yaki da ci hanci da rashawa. waɗannan alkalai an kama su da laifi dumu dumu ba wai kaji yi musu ba duniya ta tabbatar da cewa waɗannan mutane suna da kashi a gindi kuma ce ba a yanke musu hukunci ba ya kamata a ɗaure su mutane Malam na Asabe ban tare ka ba ana zargin su ne har yanzu ana gudanar da bincike ne akan batun. Yaya za laifi ake zargi mu wani lokaci ko kafafen watsa labarai gaskiya suna ni ina girma kuna dore masu laifi gindi mu dan ko kuma ku ce zargi wannan ba Tumalan ɗan Asabe daga yawura mun so mu ji bayani daga gare ka amma layanka ka baya da kyau ga dukkan alamu yanzu kuma bari mu koma Kebbi. Salamu alaikum da wa muke magana daga to layin kyabi ya goce yanzu bari mu je Neja. salamu alaikum, masu Juma barka da aiki. Wa alaikum salamu da wa muke magana. An suna labar na buta daga nan Nasarawa Kanji. Tuma da lamuna jan kamini ne ra'ayinka? To malama Jummai abin sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Najeriya muna cikin matsala gaskiya sai dai mu ta roƙon ubangiji ya kawo mana sauƙin wannan al'amari da muke ciki. Saboda ƙasar ta zama wata irin ƙasa ana kanta ga baki ɗaya. Cin hanci dai shugaban ƙasa yana bakin ƙoƙarin ya ga ya mm. cimma iyakacin hanci amma sauran al'umma ba haka rayuwar ta ne ba. To sai dai mu roƙi Allah shine ne mana maganin dukkan al'amarin da ya faru. kuma wannan mutane ana binciken su ne ba a gane gaskiyar lamarin ba mm. fatan mu da gwamnati da sauran masu hannu cikin harkar sharhohin nan su bincike mai gaskiya su ba su gaskiya sai mara gaskiya kuma a ya mai hukunci daidai da abin da ya aikata ubangiji Allah su ba mu zaman lafiya Allah ya ba shugaba Muhammadu Buhari lafiya don albarka Annabi Muhammadu to amma mun gode yanzu kuma bari mu je Katsina Salamu alaikum da wa muke magana daga Katsina. Farko magana da Ado mai unguwa yan koko karamar hukumar ke jihar Katsina. To Ado mai unguwa muna jan ka. To a lamari mm. babu wani abin shi shugaban kasa goyon baya ke bai da shi shi kadai ne mai yaƙi da cin hanci da rashawa. shi ɗan ne idan da yana da ya samu goyon baya to lalle yaƙi da cin hanci da rashawa da ya kan kama a Najeriya. Amma saboda bai samu goyon baya ba ne ba, shi sanya yake ɗan fuskantar matsala. Saboda haka yanzu addu'a da zan Allah ya ba Buhari lafiya, ya ƙara mashi lafiya, ya ƙara mashi ƙarfin ikon zai cika kuma jagorancin Najeriya. To mun gode Ado mai unguwa daga Katsina yanzu kuma bari mu je Kaduna. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam da wa muke magana. A na Nura dan filayen daga kan Bokola karamar kuma so ba. To Malam Nura muna jin ka. Yawa ni ra'ayin da zan bayyana akan wannan maganar cin hanci da rashawa. Mm. Ni a gani na kawai shugaban kasa da sauran wasu 'yan mutane kalilan su yaji da bantun da gashi nan a bayyane kawai 'yan Najeriya ya zama jini a jikinsu. ba wani abu da za a iya yi da zai maganin abu in ba ya rurusa wasu hukumomin da suke tsaya su da tokare shi akan yaƙi da cin hanci da rashawa ba. To Malam Nura waɗannan alƙalan da aka ce su koma bakin aiki fa me kake gani hakan yake nufi? Ai shi ne manufan na da nake ga maki in ba ya rurusa wasu hukumomin ba abin ba zai daidaita ba. To mun gode Malam Nura ɗan Fulani daga Kaduna yanzu kuma bari mu je Bauchi. Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America. Wa alaikum assalamu. Sunana Ayuba Garba Imam daga kafin Madaki a jihar Bauchi. To Malam Ayuba Garba muna jan ka. ra'ayina a gaskiya mai da wayannan alkalai da aka yi ba a yi daidai ba saboda gaskiya Najeriya nan tana bukatan fa a samu alkalai ne tsayayyu na gari wanda za su tsaya su duk wani hukunci duk wani abin da aka yi ba daidai ba su tsaya su yanke hukunci tsakaninsu da Allah amma yanzu za ki ba za ki samu akwai wasu masu kananan laifi sai ga ana kai su kotu ana tare su wanda kuma wayannan alƙalai din su da su tsaya su ɓato mana 'yancin mu to da Allah ina kira ga shi kansa shugaban kasa Muhammadu Buhari idan ya dawo mm. ya tsaya da gaske ya tsaya da gaske a yi shari'a na kirki a kasan nan na gode mai magana to mun gode malam Ayuba Garba Imam yanzu kuma bari mu je jihar Filato Assalamu alaikum da wa muke magana daga Filato. Eh Bala komanda ne daga Tukur jihar Filato. To Malam Bala muna jan ka sai dai kuma kamar kukan yaro eh, yana dan shigowa. Eh, eh muna jan ka. Kina jina? Eh muna jan ka. Malam Bala ko kana tare da mu? Malam Bala daga jihar Filato ga duka alamun layin shi ya goce, amma har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. A yau kuma muna so mu ji ra'ayoyinku ne akan shin ya kuke ganin mai da alkalai bakin aiki da aka yi wato da hukumar da ke kula da harkokin shari'a ta Najeriya ta yi duk da cewa ana zargin su da aikata laifin cin hanci da rashawa sai a kira a bayyana ra'ayi mun samu wani kiran daga fatakwal eh, lafiya kalau ina gajiya da wa muke magana lafiya lau magana daga gamba muhammad lema to malam gamba muna jin ka eh gaskiya mun dai ra'ayi na kan wannan mutane ka san yaki cin hanci da na mutane da yawa ne hmm. da Allah ya sa ana bincike ne ba ba a kare ba in aka bincike su in an kama su laifi ya kamata a wanke musu hukunci kuma su laifi a wanke su su kuma kan aikin su Tun mallam gamba muhammad mun gode da ra'ayinka yanzu kuma bari mu koma kaduna Salamu alaikum. Wa alaikum salamu da wa muke magana. Kuna magana da baban gida mai wanda ga gayan Kaduna, Najeriya. To malam baban gida muna jin ka. Magana na gaskiya ya kamata a ce wayannan alkalai a ƙara yin bincike sosai a kansu saboda bai kamata ya zama to a ce mu 'yan ƙasa muna ganin kaman ko abubuwa zai tafi lafiya lau ba kuma a ce an fara samun matsaloli na dangane da harkan tsaro da sauransu. Mm. Don magana na gaskiya an same su da makudan kudade kuma magana na gaskiya kamata a yi bincike mai kyau a kai to malam baban gida mai walda mun gode yanzu kuma bari mu koma nasarawa a jihar nasarawa kuna magana da dan sarki eh, da gwada ba lokacin ganin su fito su to malam tukur muna jan ka saboda haka ni ban yi mamaki ba abinda sadiri na da ban yi mamaki ba dama buhari ya yi mana bayani yake a Najeriya yana yaki da cin hanci da rashawa cin hanci da rashawa na ƙasa. Saboda haka wannan ya nuna kenan cewa abin da faɗa mana ya tabbata a ce an wayi gari hukumar shari'a ta dawo da waɗanda ake zargi akan cin hanci da rashawa a Najeriya wannan abu ai muni. To aka yanzu a Najeriya babu inda rike gare mu ilimin addu'a. Mu yi addu'a Allah waɗannan azzalumai da ba su a gyara ƙasar nan. Duk abin da a gurin su na shari'a da mai wasu abin su. kawai ne fata mu kawai tun da buhari ya nuna yana cikin kasar nan maimakon ya samu magoya ba masu adalci masu a gyara nan abin ya ci in ya gyara nan a yanke nan in ya toshe nan a buɗe nan To Malam tukwar ɗan sarki mun gode lokaci kuma ya ɗaga mana hannu don haka za mu dakata a nan sai kuma gobe idan Allah kai mu za mu sake ba ku wata damar domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku. Kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da wasannin ƙwallon ƙafa na duniya na matasa 'yan ƙasa da shekaru 20 inda ƙasar Zambia ba za ta kai ga wasannin kusur na ƙarshe ko semi-final ba bayan da ƙasar Italiya ta matace uku da biyu. Zambiyar ce dai ta soma saka kwallo a raga kamin 'yan Italiyan su sake ramawa. 'Yan Zambiyar suka ƙara zubawa haka 'yan Italiyan suka ƙara nasa musu bayan minti 110 kadai a cikin ƙarin lokaci ne 'yan ƙasar italiya suka saka ci na uku wanda ya ba su damar nasarar karkare ƙasar ta zambia da kuma samun damar kai ga wasannin kusa da na ƙarshe na wasannin ƙwallon ƙafa na duniya na matasa 'yan ƙasar shekaru 20 a shirye-shiryen tankaɗe da rairaya na wasannin ƙwallon ƙafa na nahiyar afirka na shekara ta 2019 an yi wasannin sada zumunci lesotho inda ta shahin mauritaniya ɗaya da nema sai kuma gabon da zambia dai aka banza da banza togo ta yi makomar biyu da nema yayin da kasar holland ta karkare kasar ivory coast da cibiyar da nema sai kasar senegal da uganda a kai banza da banza yayin da republic democratic congo ta narka botswana biyu da nema haka zalika a yau din nan ana can ana wasa tsakanin algeria da guinea a balida a kasar algeria kuma za a yi wani wasan sada zumunci a yawunde a ranar goma ga watan juan din nan da muke ciki tsakanin tsakanin kamaru da maroko a kasar ta kamaru idan muka lega kasar turkiya kaftan din kungiyar kwallon kafa ta kasar cewa da arda tiran da ke buga ma kungiyar kwallon kafa ta barcelona ya dai samu ficewa daga sansanin da kungiyar kwallon kafa ta kasar take a tasaye a kasar slovenia bayan da kocin sa fatih terim ya sa daga filin na atisayen inda 'yan wasan kwallon kafa na kasar turkiya ke shirye-shiryen gogar da za su yi a ranar lahadi a neman cancantar shiga wasannin kwallon kafa na duniya da za su wakana kasar rasha da kungiyar kwallon kafa ta kosovo wannan ko ya biyo bayan irin musgunawar da shi dan wasan kwallon kafar na turkiya yawa wani dan jarida wanda ake cewa bilal mese wannan ko bayan wasan sada zumuncin da kungiyar ta turkiya ta yi da macedon wanda aka tashi banza da banza a ranar litinin da ta gabata idan muka leka ko a wasannin kwallon te tennis da ke wakana yanzu haka kasar faransa a roland garros hukumar da ke kula da shirya wannan wasannin ta ce bangaren mazaje za ta dage wasannin kwata final waɗanda suka hada tm da djokovic da karino bisa da rafael nadal saboda ruwan sama kamar da bakin kwarya da ake shatattawa a birnin paris a yau din nan amma za a ci gaba da waɗannan wasannin a ranar gobe laraba idan allahu ya kai mu haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin sakonni a jamhuriyar Nijar. sai shirin murya Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. a farko farkon shekarun 1960 shugaban amurka john f kennedy ya gargadin cewa kimanin kasashe 25 suna kan turban mallakan makaman nukiliya zuwa karshen shekarun 1970 amma wannan barazanar ba ta tasiri ba saboda yarjejeniyar hana yaduwar makaman nukiliya a duniya kasashen da suka rattaba hannu akan yarjejeniyar suna aiki na kud da kud da hukumar makamashin nukiliya ta duniya domin tabbatar da cewa ba a dakatar da amfani da makamashin na nukiliya cikin ruwan sanyi zuwa samar da makamai ba wannan sa-ido na hukumar ya faɗa amfani da makamashin na ruwan sanyi kamar yaƙar cututtuka samar da ruwan sha da amfani da kimiyyar makamashi kamar yadda ya zo daidai da ƙudurin majalisar ɗinkin duniya na muradin ƙarni. Cinikin nukiliya yana bunƙasa a faɗin duniya a fannin samar da wutar lantarki tabbatar da tsari mai ƙarfi na hana yaɗuwar makamin nukiliya ya taimaka wajen samar da tsaro da damar kwance ɗamarar makaman nukiliya. Tun bayan zaman gabar aƙida makaman nukiliyar amurka sun ragu da kimanin kashi 85 cikin 100 haka kuma a ƙarƙashin sabuwar yarjejeniyar start ta kawar da muggan makamai tsakanin amurka da rasha makaman nukiliya za su ragu sosai zuwa matsayin da da ba su taɓa faɗuwa haka ba tun a shekarar 1950 duk wani yaɗuwar mukamin nukiliya zai kawo cikas ga ci gaba zai kuma ƙara barazanar yaƙin nukiliya zai iya kuma ƙara sa a samu yaɗuwar makaman a duniya da kuma baiwa 'yan ta'adda damar samun makaman ƙara gwaje-gwajen makamai da koriya ta arewa ke yi yana ƙara kawo barazana ga tsaron miliyoyin mutane har da amurka yarjejeniyar hana yaduwar makaman tana taka muhimmiyar rawa wajen mai da koriya ta arewa saniyar ware dangane da yadda take sarrafa makaman plutonium da na uranium ta yi da suka saba dokokin ƙasa da ƙasa da nufin ƙera makaman nukiliya. Yarjejeniyar hana yaduwar makaman nukiliya a duniya ita ce abin da ake bukata a wannan lokaci fiye da kowane lokaci a can baya, in ji mataimakin sakataren harkokin wajen Amurka mai kula da tsaro na ƙasa da ƙasa da kuma na yaduwar mugamman makaman nukiliya wato Elliot Kang. Sharhin muryar Amurka kenan da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A gaida Ladan Ibrahim a yawa yanzu kuma ga labarai amma a takaice. ministan harkokin cikin gidan faransa gerard colom ya faɗa yau talata cewa mutumin da ya kai wa ɗan sanda hari da guduma a harabar coci mai tarihi ta notre dame a paris talatan nan ya ce hakan ramuwar gayya ce ga siriya minista colom ya ce katin shaida da aka samu a jikin maharin ya nuna cewa shi ɗalibi ne ɗan asalin ƙasar algeria ofishin mai gabatar da karan gwamnati ya ce bangaren yaƙi da ta'addanci na ofishin ya fara bincike kan wannan hari a halin da ake ci kuma muryar amurka ta fahimci cewa wani mutumin australia dan asalin ƙasar somalia wadda ya kashe mutum ɗaya kuma ya garkuwa da wata mace yana da alaka da wasu sanannun kungiyoyi guda biyu na mayakan sa kai an kashe mutumin mai suna yakub khaire a musayar wuta da 'yan sanda jiya litinin bayan da ya kashe ma'aikacin wani gidan haya a birnin melbourne sannan ya garkuwa da wata mace a ɗaya daga cikin ɗakuna da ke cikin gidan 'yan sanda uku sun jikata a musayar wuta da aka yi ma'aikatar shari'a ta amurka ta kama wata ma'aikaciyar gwamnati ta wucin gadi kan zargin ta baiwa wata kafar yada labarai ta intanet bayanan sirrin gwamnati Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma gobe idan Allah kai mu za ku ji abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin. A daidai wannan lokacin ga gaisuwar ta'aziyya zuwa ga iyali, 'yan uwa da abokan arzikin Malam Yusuf Ahmadu Kura, ma'aikacin asibitin ido na Ekuwa da ke birnin Kano, wanda ya rasu shekaran jiya lahadi da safe Allah ya bada hakuri da ikon dangana amen a madadin sahaba imam aliyu da ya taya na gabatar da shirin da mr ida hamdun da ta haɗa shirin da bada umarni da injiniya mr rashad ni maryam dauda ke cewa ku kwana lafiya